bayanin kasafin kuɗin da ya nuna cewa yan majalisar wakilai da kuma na dattijai za su kashe zanzurutun kuɗi har naira biliyan ɗari da ashirin da biyar a shekarar nan da muke ciki ko da yake yan majalisar sun kare matakin da suka ɗauka na ƙara wa kansu zanzurutun kuɗin amma kuma yan najeriya na ganin yan majalisar ba su yi la'akari da halin ni'asu da tattalin arzikin najeriya ke fuskanta ba da kuma rashi da ke ci gaba da zama ruwan dare a tsakanin yan najeriya bayanin da yan majalisar tarayyar suka fitar da ya nuna cewa za su kashe naira biliyan shida da dugo hudu wajen sayan motoci na alfarma a inda za a kashewa wayannan motoci mai na zirga-zirga har naira miliyan ɗari biyu da saba'in da dugo ɗari ɗari tara da casa'in da hudu kuma yan majalisar za su kashe kansu naira biliyan goma sha ɗaya da dugo biyar wajen ya wace a ciki da wajen najeriya har layo wa wayannan motoci da yan majalisar za su saya za a yi musu inshora na naira biliyan ɗaya da dugo shida to kome yan najeriya za su ce game game da wannan kasafin kuɗi da 'yan majalisar suka amince da shi. Sunana Muhammadu Murtala Yusuf Tama, ni mazaunin Legas. Hakika wannan kasafi na kuɗi wato budget da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aika da shi zuwa majalisa naira tiriliyan bakwai. Majalisa ta yi amanna da shi ta karɓa da hannu biyu. Saboda haka Allah ya sa wannan kuɗi dukkanin mutumin da yake dan Najeriya ya amfana da shi. Kuma da zarar ni kaina ina ganin za mu amfana da shi. Saboda za mu amfana da shi a mu na 'yan kasuwa haka talakan Najeriya muna sa rai zai amfana da wannan kuɗi. sannan kuma za a amfana shi ta bangaren hanyoyi bangaren makarantu da kuma bangaren asibitoci muna sare mutumin da yake binni da kauye Allah ya sa amfana shi idan mutane suna nazari da cewa wannan kuɗi yayi yawa to karkato da hankalin su kusa su duba ta zamani ne yake tafiya da yanayi duk abin da zamani ya zo da shi yake tafiya da shi mu da addu'an mu da fatanmu Allah ya sa wannan kuɗi ya duk ɗan ƙasa amfani su ma masana tattalin arziki ba a basu a baya ba wajen tsokaci da kuma tattauna wannan kasafin kuɗi da yanzu haka ake jiran 'yan majalisar su gabatar da shi ga fadan shugaban ƙasa kamar da dr dauda muhammad Kuntugura masani akan tattalin arziki a jami'ar bayero ya shaida mini tasirin da amincewar da majalisa suka yi ma kasafin kuɗi na bana ko da ana gani ya ɗan ɗauki lokaci amma yana tasiri saboda yanzu ya zama doka kenan wannan zai ba gwamnati dama ta aiwatar da ayyuka na raya ƙasa da da take son yi wanda shine gaba ɗayan ka hada tun da masu fatawan tattalin arziki sun nuna cewa a ƙasa gwamnati ne ke da hurumi ko kuma dama haɓaka tattalin arziki ta hanyoyin kashe kuɗaɗen da take na wurin samar da kayan more rayuwa da kuma albashi na ma'aikatan da take biya to kaga wannan zai sa yanzu tunda an amince yanzu bangaren zartarwa za su samu damar da za su gudanar da wayannan ayyuka wayanda kuma wayannan ayyukan su za su taimaka ma tattalin arzikin ya haɓaka mutane su samu aikin yi a cinikayya ya samu saboda wa'annan ayyuka. To sai dai a cewar ministan kuɗin Najeriya Mrs. Kemi Adiosun fatar gwamnatin tarayyar Najeriya na wannan kasafin kuɗi shine farfado da tattalin arzikin Najeriya da yanzu ke tafiyar hawainiya da kuma zaburar da shi ta yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki ta raya masana'antu da bunƙasa harkar gona da kuma samar da aikin yi ga dimbin matasan Najeriya. The, the new budget is really about a continuation of, of the process that we'd started, repositioning the Nigerian economy and moving us not just out of recession but into sustainable growth. America, Lagos.